Ɗan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC wato General Muhammadu Buhari mai ritaya. Ya kawo ziyarar yaƙin neman zaɓe a jihar Niger. General Buhari dai wanda ya samu tarba daga dubban jama'a ya sha alwashin tabbatar da ingantuwar tsaro da samar da aikin yi a tsakanin 'yan Najeriya idan har aka zaɓe shi a babban zaɓen mai zuwa. To sai dai jam'iyyar adawar ta APC ta yi babban kamu a jihar ta Niger, domin kuwa mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibetu da wasu magoya bayansa da dama suka canza sheƙa suka koma jam'iyyar ta APC daga jam'iyyar ta PDP.

shawara cewa mai kyautu mu zauna a jam'iyya inda ke ba adalci ba. To sai dai a wani taron da PDP ta gudanar a Kwantagora domin kaddamar da yakin neman zaben Alhaji Umar Nasko na jam'iyyar ta PDP. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya mayar da martani. Duk wanda Allah ya ba mu shi ne namu, amma muna roƙon shi, mun kuma ci gaba da roƙon shi, cewa duk wanda zai zama mana cikas Allah ka kawar mana da shi, kuma mun ga mun ga Allah na karɓar roƙonmu don mun so mu gani butulai da wanda ba su da imani sun so mu kaucewa PDP Taron PDP na kwanta gore dai ya ɗan haɗu da cikas a daidai lokacin da gwamnan jihar Filato Jonathan Jang ke wannan jawabi. Dole ne mu saki sawun Goodluck Ebele Jonathan ki saki kaba gwamnati a Abuja domin za to Allah ubangiji ya ba PDP nasara Allah kuma ya ba PDP ci gaba a Najeriya kuma PDP za ta ci gaba da Najeriya mu yi gaba mu yi gaba na gode muku na gode muku kuma na ga gaskiya Daga bisani dai jami'an tsaro ne suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tankwasa wasu matasa da suka so kawo cikas a taron. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.